بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى من قوى من wanda ya kaddara haɗuwar mu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan yammaci na asabar yammaci na goma sha uku ga watan muharram a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar kuma daidai da goma sha shida ga watan nuwamba watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiyya muna gabatar da darasi ne a cikin littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariyya wanda yake wannan shi ne darasi na hamsin da bakwai a cikin wannan karatu da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwakwun go garin mina fatar fadar jihar naija a darasinmu da ya gabata mun yi magana ne kan farali kaso da yake cikin littafin allah subhanahu wa ta'ala cewar kasan da ke cikin littafin allah ta'ala da allah ta'ala ya raba gado da su shine kaso guda shida ko da a samu annisku ko a sami a rubu'u ko a sumunu ko a sulusan ko a sulus ko a sulus darasin da ya gabata an yi bayani kan wannan kuma aka rubuta me ake nufi da nisfi aka bayani me ake nufi da rubu'i da sauransu har bayani ya kai mu kan waɗanda suke cin kowanne ɓangare mara karanta masu cin nisfi guda biyar ne asali ma duka mata ne in banda namiji ɗaya wanda yake shine miji sannan muke magana kan masu cin rubu'i masu cin rubu'i mutum biyu ne miji da mata muke magana kan masu cin abin nan fumin masu cin nufin mata ne zalla muke magana kan masu cin afilufan masu cin afilufan mata ne zalla wanda yake a wannan muke magana kan furud guda shida kenan a guda hudu a cikin guda shida kuma a daidai wannan zai nuna maka lalle ilalla musulunci ya bai wa mata kulawa sosai da sosai don duk waɗancan furudun da muka ambata mata ne suke ci ta da har yake a musulunci akwai lokacin da mace za ta ci rabin dukiya baki daya na ta da ya mutu bari a wannan ba karamin matsayi ba ne sama da a cewa mutum zai mutu ya rubuta wasiya in ya mutu a ba karansa ya'yan suna nan ya'yan suna gani amma a cewa ya ta rubuta wasiya ko ya rubuta wasiya in ya mutu a ba kare ko a ba mage wai wannan shine yanci haka al'amura ne da suke na sallar salamatu lafiya a darasin mu na yau za mu tashi kaso na biyar shine afulu idan aka ce shi ne ɗaya bisa uku shi ya kira one a raba dukiya gida uku a ɗauki kashi ɗaya to wannan ɗayan da aka dawo shi ya kira fulun ɗaya kenan a darasin su waye suke da hurumin cin ɗaya kuma waɗanda ƙa'idoji ake bi kafin su ci fulus ɗin biyu قال رحمه الله وثلث فرض الأم مع فقد الحاجب والثمتين فصاعدا من ولد الأم ما كان قال رحمه الله والثلث كسو نثلثي معنى دي بس أكو تينا عرب او أجرى أكو على تكشي دا ما لأتي فرض الامي وانا كسوني نقوة دا ذاتشي أولا أنت دي ورسو كوري أنت دي ترسو idan mutum ya rasu ya bar uwa ko ta rasu ta bar uwa ma faqadul hajib a lokacin babu wani shamaki da zai sha makanci uwa daga sulufi to ka san uwa anan shine sulufi a kasa dukiya kashi uku a ba uwa kashi daya a lokacin da namiji ya rasu ya bar mahaifiyarsa ko mace ta rasu ta bar mahaifiyarta yanzu anan mai rabon mahaifiyar shine a sulufi a wannan lokaci ne za ta ci tulu idan shi mamacin bai bar alhaji ba shamaki shamaki kuma ne ko ɗa ko ɗa ko jika ta ɓangaren usul kenan ko kuma yan uwa idan mamaci ya rasu bai bar yan uwa ba kwata-kwata ɗaya kenan kuma bai bar 'ya'ya ba bai bar jikoki ba illa ce jikoki ina nufin 'ya'yan ɗa ba ina nufin 'ya'yan ɗaya mata ba to a daidai wannan lokaci san uwa shine a raba dukiyar gida uku a ba ta kashi ɗaya isa malam ya ce faradul ummi kaso ne na uwa ma faqad al hajib idan aka rasa shamaki wanda zai shamakance uwa misali ana shi mutum ne ya rasu mutum da ya rasu ya bar uwa ummu kenan ko da abu su kenan abin da ya wuce wani ya bar mahaifiyarsa da mahaifinsa suna ba ta gula tare ne kenan babu ɗan babu shiga babu yan uwa sai uba ya bari to yanzu an da ya kasan uwa shi ne sulhu wasa ne ka san uwa abin da ya saura sannan kullum ra'anar waye da wuce kuma waye wanda namiji ne kusa da mamashin da ba zan ce ɗan shi ne ya rasu a nan sai zama na kowa tana da sauran abin da ya saura ba yana da sauran abin da ya saura kenan idan abin da aka mutu aka bari naira talatin ne sai ba kuwa nawa naira goma ba nawa shi ne kasar ina hasa mun shi akwai tambaya a daidai wannan da muke ah, ka ji dole da rafa a daidai wannan da muke hmm? ko akwai tambaya babu ko qala rahimahullah wa mislatayn da yan uwa mata biyu ko yan uwa biyu maza ko mata duk da ya kawo da lafazin da guda biyu fasa'idan zuwa abin da ya sama da biyu biyu zuwa abin da ya sama min waladil ummi na yan uwa kadai ba uwa ɗaya uba ɗaya ba ba kuma uba ɗaya ba uwa kawai suka hada mutum ne ya rasu ya bar yan uwan shi uwa ɗaya kaɗai su nawa su biyu kwanaci da kyau ko ko su nawa su uku ko su nawa su hudu su biyar su shida abin da sama shi yasa ya ce wani ne da guda biyu fasa'idan zuwa abin da sama da biyu min waladin ummi na yan uwa Shi ne ƴaƴa na uwa ma'ana waɗanda aka haɗa ƴan uwantaka mata ɓangaren uwa kaɗai mata nu duk yadda suka kasance sai sun kasance ne maza zalla ko sun kasance ne mata zalla ko sun kasance ne maza da mata ne nau kenan uku in dai ƴan uwan shi ne shi mamaci kuma uwa ɗaya suka haɗa to a nan gadon ƴan uwan shi ne a ba su fulus sai a raba musu fulus misali da ya rasu sai ya bar abu ligun ƙwararci da turku ɗan uwa amma uwa suka hada abu ligun uwa suka hada عقد لود شنو الكلام؟ سهود ده أخ شقيق ده أخوة وأخوة يا يا يا بني أخوة وأنا منزل وما أدري كده wannan shi ne ko wannan shi kaɗai da ta da uwa ɗaya uwa ɗaya to a nan yanzu bai gane waɗannan sai mana ya ce yan uwa guda biyu zuwa abin da ya sama da biyu gana da da biyu ne ko ya yi sama da biyu mata biyu da suka kasance sun kasance mata ne zalla ko maza ne zalla ko maza da mata ne mu ji abin da za mu ba su za mu ba su absolute ne yi bisa uku da biyu da mamaci kuna kina da ke kula yanzu in muka raba gidda ya kashi uku sai uba su kashi na kenan daya saura bi wannan uwa da uba ɗaya shi na a wannan ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya shi na a ba wannan duk da aka shi ne kadai ne ɗan uwa namiji da ya rubuta da mamaci wani aula rajulun zakaru saboda haka idan aka kaddara dukiyar a ah, nan gida uku kenan to matsala guda ɗaya ana ita ce yanzu nan guda ɗaya da aka ce ba mutum nawa barbi da za ka raba ɗaya zuwa gida nawa ko ɗaya za ka raba gida hudu to sai ka yi times wannan uku ɗin sai ka ce times ko, zai ba ka nawa goma sha biyar in ka sa goma sha biyar shi kenan ah, uku za ta shiga sha biyu sau nawa to ga bi ba su ɗaya ɗaya kenan tun da mu su hudu ne tun ba su ɗaya ɗaya a nan babu ne zakarin su a kan wani tsawon ina su wani zuru shi ne kama ga awa bayan masu tsoro bayan kano aka tsara da zare ka ba mu shura ba ku in dai sun fi ɗaya to gaba ɗaya za su tarayya ne a kan a nan gado na ƴan uwa da suka haɗa uwa ɗaya ƙarfi na da ba bambanci tsakanin maza da mata jirgin waje da ake raba shi ta kuma ga maka ce a raba gidan a ba su kowa a ga namiji ne nan aka ba shi daya namiji aka ba shi daya mace aka ba shi daya maimakon a ce an ba maza biyu su an ba su to wanda shi ne gado na yan uwa uwa daya kuskuren da ke faruwa a shi ne sai a ce ai gadon uwa uwa da ta mutu ta bar ƴaƴanta wannan shi ba ƴaƴan su za ta da su to sai a ce za a gada kuwa daidai wani da ake raba tsakanin maza da mata wannan usuli idan kuwa ta mutu ta bar ƴaƴa maza da mata za a raba musu dukiyar mai zakari mutul hazur da zakari ana farkon kun gane wani da wannan shi ne karatu to amma rashin bambancewa shi yasa sai a ce a'a a inda gadon kuwa ne ma'ana wai idan uwa ta mutu ta bar dukiya sai a raba mai kayan yanci ya da mata sun yi wani yawon kuskure ina ake raba yi bidiyo da idan shi ɗan uwa ne da suka da uwa ɗaya da ɗan uwan shi ya rasu to su ɗan uwan da suka da uwa ɗaya kaɗai su ne babu bambanci a wurin da gadon su da maza da mata bidiyo wa idan za a raba kenan yanzu muna da mutane biyu da suke sun kullum mutum na farko ita ce uwa da ƴarta ta rasu ko ɗanta ya rasu bai bar alhaji ba ko bata bar alhaji ba a wannan lokaci za a ba ta fuluf ɗaya bisa uku mutum ɗaya ke nan. mutum na biyu su ne uwa uwa ɗaya kuma daga biyu abin da ke sama kenan ban da ɗaya idan na kama ta ɗan uwa uwa ɗaya guda ɗaya ko yar uwa uwa ɗaya guda ɗaya bai magana su ba malam bai magana ba a wannan gabar kuna ji da ke ko magana da haka sune yan uwa uwa ɗaya biyu abin da ma waɗannan su suke da damacin absolu da fatan an fahimta A tamba ba abba mu zo ku a kan wannan ne maku tambayar a kan wannan eh. shi zai ci ragowar dukiya duka a muna zuwa muna ji da su yanzu mun gama masu sun a na farko mutum ne ake nuni da asulu abin da ake yi da asulu shine wansat ɗaya bisa uku a raba dukiya gida uku a ɗauki kashi ɗaya shi ake nuni da asulu abu na ɗaya abu na biyu su waye suke ci mutum biyu daga uwa sai yan yan uwa da suka da uwa ɗaya da mamaci yan uwa ba ɗan uwa ba yar uwa ba قال رحمه الله والسدس فرد سبعة الأبي مع وجود الحاجب والأم مع وجود الحاجب والجدة إذا انفردت أو كان معها أخرى تشاركها والواحدة فأكثر من بنات الابن إذا كان هناك بنت صلب والأخت للأب فأكثر مع وجود الأخت الشقيقة قال رحمه الله والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى والجد مع الولد أو ولد الابن قال رحمه الله والسدس ذلك السدس Shi ne ɗaya bisa shida a raba dukiya gida shida a ɗauki kashi ɗaya wannan ɗayan da aka ɗauka shi ya kira da asudus, mun yi bayanin shi darasin da ya gabata in kuma za mu ƙara sai mu ƙara da haka idan ga an ce shi ne a raba sau shida ɗaya biyu uku huɗu biyar shida wannan duk ɗaya da ka ɗauka a cikin nan sunan wannan ɗayan asudus. in ka ɗauki wannan sunan shi wannan asudus. kuma ce a kullu fi da araba na uku a ɗauki ɗaya wannan ɗaya da karaba suna shi a kullu kuma ce a hudu shi ne araba gina hudu ka ɗauki ɗaya ɗaya da karaba shi suna shi a kullu to yanzu mana magana ne kan a kullu su waye suke da damar so su a cikin masu gado da muka lissafa قال رحمه الله ما لم يجي والسدس شفر بين سدس al sab'a na farko harami ne na mutum bakwai da ka shirya ba karamin gida ne, mutum bakwai ne suke da damacin sulus wanda yake wannan shi ne abin nan kaso da ya fi a tara adadi masu yawa domin an nisu mutum biyar ya kirshi mutum biyar ne suke da damar cin nisfi to kuma a darasin da ya gabata nisfi shi ya fi tara mutane masu yawa rubu'in mutum biyu ne sumuni mutum ɗaya ne matar aure ko mata aure a fulisan a kan ƙa'idar da malam ya bayar haka su ma ba yawa ne da su da haka nan a fulus da maka kammala karatun shi amma a fulus ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida mutane bakwai suke da hurumin cin ɗaya bisa shida ƙara rahimahullah wa sudusu shi sudusi fardu saba farali ne na mutum bakwai قال رحمه الله abi mutum na farko shine uba mutum na farko shine uba ina son mu gane wani abu mu gane aka faɗa da kuma duk wanda ga an ce zai ci kaza ka sa ido sosai ka bi sharaɗin da ya sa aka ce zai ci aka ce mana baba mahaifin mamaci kenan idan mutum ya rasu ko idan ta rasu ta bar mahaifinta ko ya rasu ya bar mahaifinsa to mahaifin yana cin ɗaya bisa shida na dukiyarsa dukiyar wanda ya rasu ɗin ma wujudul alhaji idan aka samu alhaji wancan alhaji shi ne mai sha makancewa wanda zai sha makance uba daga cin abin da ya saura da wani lokacin uba yana da wani matsayi na cin abin da ya saura kamar da aka samu alhaji to yana ɗauke uba daga wannan abin da ya saura ɗin zuwa ga lamba misali ina da ce alhajib ana nufin ɗa na mamaci ko ɗa ta mamaci na kenan biyu ko ɗan ɗa na mamaci jika kenan ko ɗa ɗa na mamaci to a wannan lokacin ya samu ɗaya daga cikinsu to uba sai ya ci su misali mutum da ya rasu ya bar ɗan shi guda ɗaya da mahaifinsa me rabin mahaifi ana eh a sudus a raba gida shida a ba uba saura nawa biyar biyar kuma a ba ɗa ɗan mamacin ke wani haɓa sai rubuta ko ƙwalar rahimahullah wani ummi mutum da nauke na masu cin sudus mutum da biyu wal ummi da uwa ma a wujudin hajib tare da samun hajib. kun ga a lissafa mana mutum uba ba ya shiru ba aka ce ma wujudin hajib uwa ba ya shiru ba aka ce ma wujudin alhajib inda ba hajib uwa za ta ce na sulus amma tun da akwai hajib uwa za ta ci sulus to yanzu suwaye suke sawa uwa ta ci sulus su suke sa sawa uwa ta ci shiru na farko ya'ya ya'ya na mamaci idan mutum ya rasu ya bar ɗa ko ya bar ɗa ko da jira da ko ko ƴar ɗa waɗannan dai da muka ambata cewar suna sa uba ya ci sudus to su suna sa uwa ta ci sudus ɗaya kenan ƙari akan na uba su ne ƴan uwa idan mutum ya rasu ya bar ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wana shi da kyau ko uwa za ta ci su yanzu ya rage su ‘yan uwa za su ci gado ko ba za su ci ba wani abu ne da ba ina ba ta koda tare da musu idan mutum ya rasu ya bar uwa da ɗa mai rabon uwa nan sudus idan mutum ya rasu ya bar uwa da jika mai rabon uwa sudus idan mutum ya rasu ya bar uwa da ya mace mai rabon uwa sudus idan mutum ya rasu ya bar uwa da yar ɗa mai rabon uwa sudus ɗaya bisa shida idan mutum ya rasu ya bar uwa da yan uwa mai rabon uwa sudus idan mutum ya rasu ya bar uwa da uba da yan uwa mai rabon uwa mai rabon uwa sudus saboda mai saboda an bar uba eh? misali misali ana shi mutum da ya rasu ya bar jibin uwa da ga uwa da ɗa me da ban uwa nan sudus sai wata shida me da ban ɗa abin da ya saura to da tura ga wani ke tura shi ne sai gama uwa ɗaya ka ba ɗa mutum ne ya rasu ya bar uwa sai ko da uba nan biyu da ɗan uwa guda shida yi don yana uwa eh? su saboda ɗan uwa tun da akwai uwa uwa na ta nawa su na ce su shi ne ɗaya baka shida ne rabon uwa abin da ya saura man yana da yan uwa ba su da shi yan uwa ba ta shi da wani da kuma eh akwai na ba akwai ko sai ku saurara ko sai shi ne da ji ana cewa shi kuma yan uwa a bazu wasu yan uwa ne shi kuma su ba su ci ba amma sun daga jafin daga tudu zuwa tudu kaga inda miliyan shida ne kudin in za ta tudu za a ba ta miliyan nawa tudu ta ce za a ba ta miliyan to amma yanzu za a ba ta miliyan nawa saboda zuwan yan uwa kuma sai yan uwa ba su da zaɓi to ka lura da kyau ka lura da kyau karatu na musulunci a wannan lokacin da yake da yan uwa guda biyar shida kuma aka ce ba su da gado nau'in wake ɗauka hidimar su uba cewa shi ke da zuciya? kawai an faɗa ne ba. faɗa can za ga idan babur da ita mai wannan ko shi ke guda shi duk abin da aka tara shi zai ya dawo daga makaranta ko an gama yadda aiki da asu za a koma makaranta shi zai rike gare a kowa makaranta ko bai sanin da zai ko su zuwa da aka ce yan uwa ba sa cin gado amma kun lura mahaifin su ne hana cin gado kuma kusa tsawainiyarsu yana kashi ko da sun yi gidan kansu sun bar wannan zuwa ko ba ni ayan shi ba ne farko dai in ta kuma su gidan za su samu ko ba ta yi ba wannan kenan mutum da ya rasu ya bar ya bar ummu mahaifiya kuma ba ta mun fahimci mutum ya rasu ya ba. mahaifiya da da akun akun ah, shafi guda ɗaya mun yi rabar uwa idan yi zama akun shafi guda biyu mun yi rabar uwa mutum ya rasu yabar mahaifiyarsa da yan uwan shi shekike maza guda biyu to a nan uwa tana da su ne sai rufe shida waɗannan suna da abin da ya saura inda ba uba ne suna da abin da ya saura kenan kuma da dukiyar gida shida za a ba uwa na ɗaya su kuma waɗannan sai a ba su nawa biyar abin da ya saura ke nan to hakan nan kuma inda a ce waɗannan yan uwan ne akwai ne uba suka hada da mamaci wannan ita ce mahaifiyar wanda da rasu a wanda ita ce mahaifiyar waɗannan ba waɗannan shi ne abinda mata suke kira 'ya'yan kishiyar ko 'yan uba kenan suwa ake kira yayan kishi ma a rumun ba da wani rauni ba cikin yayan kishi a hankali sunan su ne yan kwayewa na mamaci mai fita da gaba daya tun da sun hada uba daya a nan za a ba uwa nawa su za a ba su bayan ki abin da ya saura idan miliyan shida ne ita ba su miliyan biyar zuwa ba su miliyan biyar ये देखो छोटा है केवल जीवन बचवा akwai akwai duniya da zan faɗa ta yarda da na ce shari'a daidai da hankali shari'a bayan da ta zama hankali kuskure ya ka so shari'a tsakanin hankali da ina in jan yana ɗaukar ayoyin Qur'ani da hadisi ai wajen ne yan uwan shi ga zama mutunci suna da ta kullu da suke ko kuma ga zama mutunci suna su kula da a bayan suka wuce ga za su kishi da ake shi yanzu babu ko da yanzu 'ya'yan wannan ɗakin ba wanda suka sani ɗauki wannan uwar ita ce ko su inda take musu wanka inda take musu komai duk wasu bayanai wurin da ake samu saboda haka da yawa kana ga akwai rasuwar wanda aka yi wacce su rasu kuma su da ta rasu ba su ji rasuwar sosai ba dan dama ba su ɗauke ta kamar yadda ce uwarsu ba su shi su suka ɗauka kuma wannan baya ana cewa a tsakanin su da abu wani abu amma ba su bari abin har yayi wani abu zuwa ga ƴaƴa ba amma sai da zaka cewa mata kuma akwai karatu amma kuma sai ga abun duk an fara ba ƴan nan ɗakin mata shiga nan ɗakin amma ɗan ɗan makwabta za su shigo su shiga ɗakin su abin da ta da rama amma ɗan na ɗakin ba za su shiga ba an hana su an raba a yanzu kuma abin da ya shafi mu za mu bata wani ɗaya wa su kuma yau shi mu ne da ba da wani da wani kuma mutum da ya rasu ya bar uwa da uktun shafi da uktun ab uktun الارض ده العم وين العم ده هو يظل المنادق ومين هو انا مين هو ثلث saboda ne ina kan cin rawa ne dan da mun rike misali inda ma na kawo sharadi sai yan uwa sun zama gari kuma da koyi saboda na kawo a wanda na a uwa shi ne ɗaya bisa uku me uwa ne a a nan mun shi a baya shi ne rabi me rabon am abin da da saura to tambaya a ita ce wata lamba za mu samu ta man mu samu laifi sannan kuma mu sami wasa a lokacin guda wani kira da kyau kun ji wani da kuku wadda lamba za ni amfani da ita da za ta ba mu rabi kuma ta ba mu kulu in baka ɗauki shida muka raba gida shida ɗaya biyu uku hudu biyar shida in baka ɗauki biyu mun ɗauki ɗauki mun ɗauki tulu ba ta ɗauki uku mun ɗauki mishi kenan zan yi amfani da shida in muka yi amfani da shida kuna ke da ko zama ba uwa nawa biyu zama ba uku ne aji yan wani ɗaki Wani jira da tori ba yi ce yan wani ɗaki ba da kishiyar gida a gidan kishiyar ta fi uwa babu ce wani kuwa nan zarafi da mata suka ce eh, mana a mai ta yanzu shi ne zai ci abin da ya saura in ya saura ya saura amma shi da ne sai mu wannan ya wani ɗaki miliyan uku ita kuma uwa a bata miliyan biyu a miliyan ta zaga ta alƙalin لا ta بلا سبعة أنا تجي بقى شكل بقص كوي بقص كوي أنا a أهديني ولا قاعد mulkin kullum mutum ya kusa da ka nan zai gane ina ne hakkinsa ina ne ba hakkinsa ba wani za a gane ta tuciya ta tuciya ashe abin da aka bayan san mai a ba hakkinsa ba ne in ka ce za a bi abin a ba shi da komai jira ce ko Allah da sa ta alheri ina da dama shi ne kuma son da to da ke cikin shi ne ke ta yan wannan da wannan shi mu duk da ba jina da mhm. eh a ɗan ah, uwa ne a lokacin da suka haɗu da uba ba za a ba su komai ba mm. a wannan wannan ba gado ba su ya san musu ne yanzu muna rabar gado ne kaga kyauta daban babinta daban saraka babinta daban gado babin shi daban ka gane ku ji abin da aka baka ka ci a matsayin gado haƙƙin ka ne kana da zaman ka ɗauka ka ba wani ka ba wani ka ba wani kamar yadda ka san ta ci riba a kasuwa za ka ɗauka ba wanda zai ci ma da ni kuma abin da nake so in fara anan shi in dai aka ce ai raba gado kai kokari ka karba ko da ka fi karfin wannan abu kun fahimci wannan da ce ko ai raba sai ka karba in ka karba sai ka sa hannu a matsayin ta karba kuna jina da ce ko daga nan kuma sai ka ba wanda za ka ba me ke faruwa a nan kada ka ce ka bin musu wata rana a zuga ƴaƴanka a ce ai duke ga baban ku ai ina suwa da ne zuge ba bake dai kai bayan shekara talatin hamsin da rasuwa a samu su cewa irin insi kun gano wani da ke amma idan daman da aka raba gadon ka karba ka fi hannu ka karba to yanzu duk wanda ka ba shi kenan mu a matsayin a wurin mu ka ba shi kyauta ne da ka ba shi gado ba kuma wannan halas malas ne masallar salamatu lafiya qala rahimahullah na'am eh ai mun in dai jajo ne na yan uwa uwa ƴan uwa uwa ɗaya kadai ku kiyaye ƴan uwa ƴan uwa uwa kadai yanzu ya kamata kowa ya kashe washi kowa ya tuna yanzu duk wanda yake abin kan gado na yan uwa uwa ɗaya caɗan babu lizzakar musul hadul rufe na ciki Allah ta'ala cewa yi wa in kana rajulu yurafu kalalatan أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم الشركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك إن سمت حتى يوا فهم سوء أول ذكاء shuraka a wajen yanzu zama mushrikai a babin gado ne eh, eh, ba mu shuraka a wajen zama abokan tarayya ne su sulus a sulus za su yi tarayya a sulus ka lura da ke ko wannan kenan ka duba a gane yan uwa kuma uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya a ƙarshen turan sai ce wa in fa'in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falizakari mithlu hadhihi al-usayn a gadin ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko gadin ƴan uwa uba ɗaya sai Allah ta'ala ya ce fa in mu ikhwatan in sun zama ƴan uwa ne ziryar rijalan wani sa'an maza da mata falizzakari bisul hazul unsi amma a ƴan uwa uba ɗaya abin da yan uwa uwa ɗaya sai Allah ta'ala ce fa in mu aksara min zalika fa hum shuraka'u fi fulk ayani ku barakallahu fikum malam ya ce wal jaddati da kaka kaka mahaifiyar uwa idan fara da in ta zama ita kadai ita ma za a bata nawa sudus mutum na nawa na muke mutum na uku kaka mutum na yi rasu ya ba jaddatu kakashi da akwai ne azmi da ɗan uwan shi uba ɗaya kuna jiran jin ku za a ba ta za a ba ta kaka na ba mata su shi kuma yi saura eh? kowace ko kaka yake uwa ko kaka yake uba kuna jiran jin ku tun da zamun mun yi a baya cewa dukkanin kakanni mata biyu suna cin gado amma kakanni maza biyu ne ba ta cin gado ɗaya ne ita ce mahaifin uba ne ike cin gado amma mahaifin uwa bai cin gado shi kwata kwata mallifa su ne shi ma bai shiga ciki ba balle a za a ce wani ya kai da shi ko wani ya ingije shi a duk ba ko ɗaya su ne shi ma bai shiga cikin lissafa su ne shi bai fito da rijista ba قال رحمه الله والجدة كاكا إذا انفردت انت ita kadai. kuna ji da kyau ko in ta zama ita kadai za a ba ta nawa a sudus shin kaka tana tsaya matsayin uwa ɗari bisa ɗari hmm? kaka eh, eh? to <laughs> eh wal jaddati kaka idan farada in ta zama kadai in uwa ce zama ita kadai nawa ba ta sulus amma kaka ita kadai ita za ba ta sulus aw da ke idan farada in ta zama ita kadai zama ita kadai a cikin kakanni aw kana ma'aha ukhra tusharikuha ko kuma akwai wata kakar daban da za ta yi mata tarayya an samu kakanni na kenan eh. biyu ma'ana akwai kaka mahaifiyar uwa akwai kaka mahaifiyar uba yanzu za muka sami mata nawa biyu duk biyun za a ba su sudus ne su biyun saraba raba ba za a raba musu sudus ne kun gano wani da ke ko wayan ta sawa na saboda jaddati wa kunna kullu hunna warisati fa sudus hunna bi sawiyya fil qismati al ajilati shar'iyya misali muna da taka cikin bakarfi jaddatu kaka cikin baka umul ummi wajira majiyar uwa jaddatu kaka cikin bakarfi umul abi uwar uwa wannan ita za a fi uwar mamacin wannan ita ta fi kuma mamacin shi yanzu mamacin ba shi da kuma ba shi da uba to dai kakanni shi biyu da mahaifiyar mahaifiyarsa da mahaifiyar mahaifiyarsa wannan shi ne ke ko sai ma da yake za a ba su su ne su biyu nan in an raba shida sai a ba su nawa ɗaya kuma kuma yadda da shafi mai tsawa na yi wajen rabu gida biyu ba sai a yi samu don shi a yi bar na yi zuwa goma sha biyar shi da zan shiga sha biyu sau nawa sau biyu kaga sai a ba wannan ɗaya a ba wannan ɗaya in ta yi ranar duk matsayin su ɗaya wannan ita ta yi uwar mamacin kirki wannan ita ta yi uwar mamacin kirki kaga matsayin su ya zama iri da shi ne sai ke wajen tattawa مثل الزوجات والسنة كلهن وعلى الخمس من المرأة يسميها بالاسم العادلة الشرعية. قال رحمه الله yanzu mutane masu cin gado da uwa a cikin su da uba ma wujudul hajib da uwa ma wujudul hajib da kakai da fara da uku kenan qala rahimahullah wal wahidati da qaya daya fa aksara ko sama da ɗaya min banatil libni na ƴaƴa mata na ɗa ƴaƴa mata na ɗa idan hula ga binta shilbi idan akwai ƴar tsafo mutum ne ya rasu ya bar shi ta cikinsa mai kenan ɗaya da ƴar ɗansa mai kenan biyu ya raba zai kasance Eh? eh yawwa ga ya shiga cikin sa ga jikarsa jika mahaifi ɗan ɗa sai eh, ba ɗan ɗaya ba a nan bintu kenan da kuma bintu jirgin kuna ji ko ga kuma akon shafi ba kuma shi wa ɗaya wa ɗaya to yanzu a nan bintu ya shi da cikin sa mai rabanta mun nuna baya eh rabi tunda ƴaƴan shi mata ɗaya ce ya ce ya miji bari saboda ga tana da rabin dukiyar mamaci babanta to yanzu wannan ƴar ɗa inda babu wannan da ita ma rabin dukiyar shi to yanzu duk da akwai wannan shi ne ma da yake za a ba su su wani shi ne ko abin da ya saura in ya saura sai ɗan wani shi ruwa yau ba ta yi ɗauka kuma bai saura ba shi ke yanzu ya zama da dukiya wacce lamba za mu amfani da za mu samu su jiki. sai kusa shi da kuma samun cikin lokaci guda tunda ku lura da abin da nake lokaci guda yanzu ba za a ce a fara gane ya a fitar da ita ba sai kuma wani a sake cakudawa sai a zo a fitar da ya ɗanfi a sake a haraba gano wurin solo ke a lokacin guda za a fitar da lambar da za ta raba mana wannan da wannan suna yanzu mun ɗauki shida muka ce a raba biyu za ta ba mu nawa uku shi ne rabon ya kun gane ko me ya sudus wannan rabon da shi ne rabon sudus da ya kuka shida nawa kenan za ba ta cikin shida ya rage nau kenan wannan biyu shi ne duk abu ya saura sai dan uwan shi ya rage ina son mu lura da wani abu da kyau daya biyu uku hudu biyar shida wani kullum me ya ci da tsohon wannan shida da wani kuma da ma kuma ce ka ɗauki rabi ka ɗauki wani rabi kenan uku ina aka ce ka ɗauki kulisan ba eh, eh, ka ɗauki biyu kusa uku a shida kuma ba ka dauka uku kuka da ko ɗaya biyu uku uku gadon mata bi yawan mata gadon su bai wuce bai wuce kuma kai biyu musu uku ɗaya tana da nawa a nan wuce uku ɗaya ta tana da nawa su ɗaya in haɗa nan kenan wuce kan wuce su shi ne zama asalin gadon mata su misali amma dai a bakaice sai wannan tafiya a kaso ne yawa kawai amma dai muka tara na wannan da na wannan ji ba mu sulufa kan da mata ne ya da tsakanin su ya karu wannan wata hanya ce ga wannan قال رحمه الله والواحدة da guda ɗaya fa'aksara ko sama da ɗaya min banatin libini daga cikin ‘ya'ya mata na shi abin nan eh, ɗaya mata na ɗaya kenan ko mara ya ce ɗaya ko biyu ko uku ko hudu in dai akwai ɗaya ta tsato ya shi a ciki to jikoki mata ko sun kai nawa ne za a ba su ɗaya bisa shida ba za a tsara musu ba ita kuma ƴar tsato a bata rabi kamar da bayani ya gabata qala rahimahullah wal ukhti lil abi da ƴar uwa uwa ɗaya abin da ƴar uwa uba ɗaya fa aksara ko sama da guda daya ma wujudin ukhti shaqiqa idan aka samu yar uwa shaqiqiya ga ƴar uwa li abi ga ƴar uwa shaqiqiya inda kowace za ta zama ita kadai ce nawa za su dauka kowace za ta zama za ta samu nisfi ne to amma yanzu sun sun haɗu ya rasu ya bar ƴar uwar shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya farajinan ya da kuma yar uwar shi mace da suka haɗa uba su kuma guda biyu ya bari wannan uwar su ɗaya uban su ɗaya wannan uban su ɗaya kenan ba a duk lokacin da mutum ya rasu ya bar yan uwa uba ɗaya ba za a ci ai uwa ce uba ɗaya ba ta da gado za mu zo ne wannan babu tunda kun ga anan da ya yan uwa su ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya amma duk da aka yar uwa uba daya tana da ne tana da gara yanzu a nan me ga da yar uwa shakiya uwa da uwa da yunus kurabi su waɗannan biyu matsayin su da yi da kuma su masu matsaya yake sa wannan alama da ta haɗa shi duka waɗannan matsayin su da ne gane su ya yi rusa shida ladan suke kenan ɗaya, ba su shida a raba dukiya. gida shida a bashi na daya yanzu idan muka raba dukiya shida za mu ba wannan nawa ko ba shi ne raba shida za mu ba wannan nawa eh, ɗaya. dan shi ne ɗaya a cikin shida sauran nan biyu ka wannan biyu ya gani ka eh ya za a yi majma to ina yake sai mutum ku sake komawa dangin kula da wani a cikin eh, akwai wani da akwai wani ɗan yayansa shi mamacin yana da yaya yayan ma ya rasu amma yana da ɗa يقول الاكل كلمه ولا شنو يقول الاكل مو باقي الواجب حدا ولا شنو مو باقي الواجب حدا كذا ما مش ما ما اللي يطلع يشتم كم كان يلي كان عنده جوه كان يلي أنا يلي بقول بنت تعرف to shin su za su tsaya a matsayin yan uwa ne ko ko za su janyo su ƙara girma gaba ɗaya su zama sun tsara mai daraja ya zama ɗan uwansu don abin da ya samu da zama mai tattalin mutum ya kuma su yi wani mutum ya sanu sanu ko saboda haka abin da yake gaban shi ne wanda ta sami ko kuma shi kenan wanda na kuma ta sami to su kenan ba na biyu da mai na da wanda ko da mun bashi ya suna wannan rawaje rawaje abin da ya ba suna shi rawaje wannan da rawaje abin da ya ba ina ra'ayin su da mai da mai da wasu faɗa ko kuwa kuma zanzanu ne da ake tattauna a kansu ƙara rahimahullah walwahidi da guda ɗaya min waladin unni. na ɗan uwa uwa ɗaya zakaran kana a unsa na mijimin ko mace mutum ne ya rasu ya bar ɗan uwa uwa ɗaya guda ɗaya an kuma a ɗazu mana ta maganar yan uwa uwa ɗaya biyu abin da sama, biyu abin da sama. to yanzu muna magana akan ɗan uwa uwa ɗaya guda ɗaya ko kuma ƴar uwa uwa ɗaya guda ɗaya me gadonta ko me sa sai malam ya ce wal wahid yana da sarawa masu tusu da su ba ya ce wal wahid da guda ɗaya min waladul ummi na ɗan uwa zakaran namiji ne zakaran kana ya kasance namiji ne a unfa kuma shi ma za a ba shi ma'ana mutum da ya rasu kasan gabi ke na kawai rasuwa ce mutum da ya rasu ya bar abun yi'un guda ɗaya ya ba yi yanzu ya bar mahaifiyarsa da kuma akullum dan uwa da suka da mahaifi na ɗaya a nan za ba uwa na uku yawa sai musu uku saboda ne saboda dan uwa da ya yi ke gida shi kuma dan uwa za ba shi ba su bi sai shida za a rubuta cikin gida shida a ba shi wani gida ba cikin ne ɗan uwan ka da kuzura da uwa ɗaya in ka lura ba a gidan ku ba a wani gidan ne to za a ba shi su ke nan in kuma suna da yawa za a ba su shuru in kuma shi kare ne za a ba shi idan mun raba gida shida kuma ba uwa biyu mu ba shi ɗaya sauran ku ba ya zama haramci da رحمه الله والجد da kaka mahaifin uba ban da kaka mahaifin uba wal jaddi da kaka ma waladi tare da ɗa ga mutum ne ya rasu ya bar dan shi da kakansa me ya rabar kakan ɗaya musu shida saura nawa kenan muka raba dukiyar gida shida biyar biyar su ba ɗan khalas iyalin ba awwaladin libni ko kuma ɗan ɗan mutum ne ya rasu ya bar kakan shi da jikarsa yanzu mai matsayin wannan jika a wurin kakan kenan eh kuna jina da ke ko mutum ne ya rasu ya bar ya bar jirgi ya bar jirgi kaka mutuna ba ba magana kan rawa ke ba ba wai yana mutum magana ba zuwa karatu tuna da yin da mace da wani magana ya bar jaddu kakan shi da jikarsa kuma shi da ya mutu da shi da ya rasu jika yake a wani wannan na shi kuma ya bar jika kuma na jira da yau yawa to duk mai gadon kakansa sai kusa shi mai gadon jikansa abin da ya saura ban shi to kar ka manta wannan fa ko da ba baban shi haka za a bashi idan aka harga baba da ta, ba mun da zuwa za a ba baba su ne wanda raba gidan biyar gida shida sai a ba kaka ɗaya a ba ɗan ɗa ko ɗan ɗa an da zibini ko ɗan ɗa duk za a ba su a kowane lokaci za a ba kakan sulusi wannan shi ne ƙarshen alfurud wa qatala har ghairi iskalin wala hunuti haka imamu rahab ya faɗa ya ce rabon gado na fara ya riga ya cika babu ishkal babu wata matsala wala hunuti babu wani duhu duhu a ciki babu wani abin da ba a gane ba kowa ya gane Allah ta'ala zika shi da fara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi waɗannan su ne waɗanda suke suke da cin gado a matsayin lamba kun gane ko suke da gado a matsayin lamba idan kuka lura masu cin gado maza da lamba kaɗan ne sauran duk mata ne sauran duka mata ne amma masu cin da lamba kaɗan ne kaga dai akwai miji yana cin nisfi ko rubu'i ɗaya kenan akwai uba yana cin sudus ko ma bakiya Kuna jina da ko akwai kuma kaka mahaifin uba yana cin sudus ko ma bakiya na kenan uku sai yan uwa lu'ummai yan uwa dan uwa ummi namiji yana cin sudus in shi kadai ne an kuma suna da yawa suna cin eh suna cin su to amma sauran kaga bai maganar kaka uba kai tsaye ba mun mishi ne a gice haka tunda an ce yana cin su ne ko abin da ya saura ba maganar akwai magadiya da ba a ambata ba kamar wani uba ko kanu uba ba a ce ga lambar shi ba kamar ɗan uwa shi ba a ce ga lambar sa ba kuna jira da ke ko a darasi na gaba za a mana bayanin waɗanda ma suke da hurumin dukiya gaba ɗaya inda za su zama su su kaɗai ne wanda yake zama su cikin mata ina ba ta mun gane wanda ke ko ne za ka ji ana magana can gado da asirci a darasi bai zuwa zami magana kan menene asirci ya ake cin gado da asirci tun yanzu mun yi magana kan tsagi na farko cin gado da lamba wa'alan bi annal irsa nau'ani kuma fardun wa ta'sibun alama qasima wannan shine fardun akan abin da aka raba to yan saura ta'sibul hukka na sharafu ta'sibi bi kulli qawlin mujazim musib subhanakallahu wa bihamdik ashara allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك